وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدوك وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة زوا مدينة ناري هكرا دبو ديا دا قريه دا أربعين دا بقوي وان دي زو دي دي دا أشرين دا قيا قوة بيو a Gregorian da shida don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi allah ya masa rahama wanda aka fi sani da masallacin juma'a na miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar dogolari a kan titin mai tama yusuf sule idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura tamu mai albarka suratul rum wanda ita ne sura ta tamanin da hudu idan ka kirgo daga suratul fatiha kuma a kirgen mutanen basra da mutanen kufa tana da ayoyi guda sittin a kirgen mutanen makkatul mukarrama da madinatul munawwara tana da ayoyi guda hamsin da tara kuma a jiya mun kwana a nambar aya ta ashirin da ɗaya yau za mu tashi kan nambar aya ta ashirin da biyu na'am subhanahu wa ta'ala yace wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah kauniya ko kuma ayoyin Allah shar'iyya al'ayat sun kasu kashe biyu idan aka danganta su zuwa ga Allah akwai al'ayatul kauniya shine abubuwan da ya shafi halittun Allah subhanahu wa ta'ala da aikata aikatan Allah da sauran al'amura waɗanda suka shafi wato rububiyya ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai kuma al'ayatu shar'iyya ne ayoyi na hukunce hukunce da cewa abota wa Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da bauta da kowa a cikin bauta salloli da sauran abubuwa da suka shafi ibada da tsare-tsaren yadda za a yi hukunci da tsare-tsaren yadda za a gudanar da al'amuran ibada to idan Allah maɗaukakin sarki ya magana akan aya to ɗayan biyun nan ne ko dai ya zama ayatul tulkauniya ayoyin da suka shafi duniya da abin da ya shafi ayyukan Allah da halittunsa ko kuma ya zama ayatu al-shar'iyya sune ayoyi da suka shafi abin da ya shafi ibada abin da ya shafi hukunci abin da ya shafi kaɗai, ta Allah subhanahu wata'ala to anan Allah yana magana ne akan al-ayat al-kauniyya yasa yace wa min ayatihi daga cikin yana daga cikin ayoyin Allah kauniyya khalqus samawati wal ardi shine halittar samai da kasai halittar sama idan ka kalle ta za ta burge ka idan ka kalle ta za ta ainihin wato baka sha'awa in ka kalle ta za ta baka mamaki daga yadda Allah maɗaukacin sarki ya ainihin wato gina ta inna Laha lalle Allah maɗaukacin sarki shine wanda ya gina wannan sama kuma ya tare ta ba tare da wata gwafa ko ba tare da wani tsarno ba Allah madaukakin sarki ce inna Allah lalle Allah yumsiku samawati shine wanda ya rike waɗannan sammai wal ardi da kuma kasai an tazula ba za su gushe ba ba za su girgiza ba ba za su fado ba ba za su rikito ba ba za ta zame da mutane ta kifar da su in ba da izinin Allah subhanahu wata'ala ba in kaga sama ta rikito to Allah ne ba ta dama in ka ga ƙasa ta rubza da mutum to Allah ne ya ba ta dama yasa girgizar ƙasa da kake gani izinin Allah ne in Allah bai yadda ba ƙasa ba za ta motsa ba wallahi yadda ya yi ta ya saka mata ainihin wato a duwatsu suka ɗaɗɗaure ta to a haka za ta zauna har yau mutanadi har ranar kiyama har kiyama ta tashi amma me yasa Allah madaukakin sarki yayi wani lokaci take samun matsala dan ya nuna cewa shi yake da iko da ita in ya ga dama ta ruguje in ya ga dama kuma ta zauna da ainihin wato kafafunta ba tare da ainihin wato samun wata matsala ba Hmm. alam na ja'alil arda kifata ahya'an wa amwata sai ce waja'alna fiha rawasiya muka sanya a cikin wannan ƙasa rawasiya kafaffun duwatsu wanda suka daddaure ta shamikhatin wanda suke masu tsayi masu ƙarfi suka kakkame ƙasa suka daddaure ta suka ainihin wato rirrike ta ko ta ina waja'alna fiha rawasiya shamikhatin sai Allah ya ce wa wa maza wa asqainakum ma'an furata sannan muka shayar da ku ruwa wanda yake mai zaki mai dadin wucewa a ainihin wato makogaro yasa a can suratul baqara yace inna fi khalqis samawati wal ardi لآيات آل عمران نعم آل عمران Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari lalle cikin halittun sammai da kasai da kuma sassaɓawar dare da ainihin wato yini la ayatin li ulil albab akwai ayoyi amma ga masu hankali alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim sune wanda suke kiran Allah suna ambatansa a tsaye da a zaune da kuma a kwance wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard kuma suna nazari da tunani game da halittar sammai da kasai har ma ka sun ce rabbana ma khalaqata hadha batilan Allah baka halittu waɗannan halittu na sammai da kasai haka kawai ba tare da wata hikima ba subhanaka faƙina azaban nari farki ya tabbata gare ka ka tsayar da mu daga azabar wutar jahannama da haka anan ma yace wa min ayati khalqus samawati daga cikin ayoyin Allah akwai halittun sammai wal ardu da kasai wa ikhtilafu alsinatikum kuma yana daga cikin ayoyin Allah ne sassaɓawar harasunan sassaɓawar harshenku ga ku dai hannunku iri ɗaya guda biyu ƙafafunku guda biyu kayinku guda biyu komai naku ido biyu hanci biyu kunne biyu amma kuma sai wani ya yi magana sai kuma wani ya ji gwalanti wanan yake yi kamar ba magana yake ba me yasa saboda baya jin yarensa shi ma baya jin yarensa shi baya jin abin da yake faɗa shi ma baya jin abin da yake faɗa kalma ce ƙwaya ɗaya amma kowanne yare da yadda yake ambatanta yanzu idan ka ce zo da hausa bature idan baya jin mai ka faɗa sai ya ɗauka wani shirman banza kake yi ko ba haka ba ne? shi sai ka ce masa kam sannan zai gane me aka ce bafulatani sai ka ce masa waru sannan zai gane ko ba haka bane balarabe he ka ce ta'al sannan shi kuma ya gane me ake nufi ba indiya fa eh <laughs> eh ba indiya he ce idar aw idar aw eh eh to shi ne shi kuma ya gane me kake nufi amma an baka sai masa idar awa ba ba zai gane me kake nufi ba ma'ana zo kenan da indiyanci eh abin nama har indiyawa muka tafi kuma wannan <laughs> an gane magana da kyau ko yawwa to wannan shine saboda haka yarukan mu sun saba ga mu dai komai namu na halitta daban amma kuma me yanayin maganar mu kowa baya jin ta dan uwansa sai in ya koya idan baka koya ba sai mutum ya zo ya minti talatin yana magana na da Allah baka gane komai da yake faɗa ba kai dai ga baki yana motsi harshe yana kadawa sauti na fita amma baka san me yake faɗa ba na fata an fahimci magana yawwa to saboda haka wannan shine kaga da fulatanci ka ce zeka abin nan ka ce zeka ne da fulatanci dillu izhab da larabci go da turanci to da indiyanci ba eh salo da indiyanci kenan ku yawwa tafi da indiyanci kaga duka kalmomi ne guda daya umarni daya ake baro amma duk yaran ya bambanta ko ba haka bane da fulatanci shammom shine raba <laughs> da larabci ba eh albar sanyi zai iya dauka amma ko ba shi bane eh to amma ko kun san suna kaba kuma da na indiyanci da fulatanci shammam shi ne raba da indiyanci kuma shabnam kamar yadda eh shaurata nis ko alarma ita shaurata nis yanzu idan ka dauki kanun me ake nufi da kanun da larabci alaramma kamar shari'a ko alƙalanci eh dokoki to da indiyanci kuma kanun kotu kaga abin sun yi kama da juna wajen abin nan yaren ya kusan zuwa ɗaya da filata da abin nan da abin da larabci kanun dokoki dokoki da indiyanci kuma kanun kotu ko shari'a ko doka duk suna kiranta da haka to haka za ka samu wani lokaci kaga suna kama wani lokaci kuma kaga suna bambanta wani lokaci kuma aka faɗi wancan da wani yaran wannan da wani yaran sai kaga gaba ɗaya ko alama ba su yi kama ba to don Allah jama'a wannan babu aya a ciki to shine Allah ya ce wa min ayatihi khalqus samawati wal ard daga cikin ayoyin Allah akwai halittar samai da kasai eh sai ce waqtilafu alsinatikum wa alwanikum haka kuma daga cikin ayoyin Allah akwai sassaɓawar harsunanku da kuma launukan fatar Allah ta ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila inna lalle musu Allah khalaqnakum mu muka halice ku min zakarin da namiji wa unsa da mace waja'alnakum shu'uban muka sanya ku yanki yanki bangare bangare wasu suna Asia wasu suna Africa wasu suna Europe wasu suna kaza wasu suna kaza wasu suna kaza kowa da bangaren da Allah madaukakin sarki ya ajiye shi kuma a inda ya ajiye shi nan sai ya haɗa shi da abin da zai iya rayuwa a wannan yankin ba zai mutu ba ba zai jinya ba ta kama shi ba daga an ɗauke ka an kai ka irin yankinsa in kai sati guda ba za ka gano ba haka ne ko ba haka ba shi ma aka ɗauko shi aka kawo shi yankinka kuma ba tare da an samar mar wasu kayan aiki da za su taimaka masa rayuwa a irin gurinka ba idan ya sati ɗaya zuwa sati biyu shi ma ba zai gano ba shi ne wadda allakum shu'uban muka sanya ku yanki yanki wa ƙaba'il kuma muka sanya ku ƙabilu ƙabilu kowa da yarensa kuma kowa da abin da yake ji daga ɗan uwansa me yasa Allah ya mana haka Allah ya ce li don dan mu fahimci juna don mu gane juna don mu bambanta abin da ke alaƙa da junanmu wato shi Allah ya yi haka ne da hikima yanzu idan aka bar mutane duk kamanninsu ɗaya duka yarensu ɗaya duka tsayinsu ɗaya duka haskensu ɗaya duka faɗinsu da kaurinsu ɗaya wa zai gane baban shi ko ba haka bane ba za ka gane waye babanka ba saboda tsayin ku daya girman ku daya fadin ku daya hasken ku komai na ku daya to ta za ka gane wane hi ne baban wane wane kuma ita ce matar wane wane kuma shine dan wane wane shine kakan wane wane hi ne jikan wane wane jikan wane ne wane tattaba kunnan wane ne wane kuma in wane ne ki kuma ka san an tafi an tafi an tafi to akwai kuma abin da ba shi ma da suna gaba daya na fata a fahimta to kaga ashe bambanta mu da Allah yayi yayi mu daban daban daban daban daban daban wata hikima ce ta Allah dan mu dinga fahimtar mu waye. yanzu idan ka tafi China kaga sun yi kama sai a nuna maka mutum biyu sai ka gafa gane waye wa waye ya gani saboda su sun cika kamar tsiya wallahi kama ce da su sosai da haka sai a nuno mutane guda biyu ka kasa gane bambancin su saboda suna da kamanni da yawa amma idan aka bambance kowa to kowa in ya tashi zai san ina ya dosa kuma zai san waye ne nasa waye ne ba nasa ba har ta kai ga tsabar ilimi da fahimta irin wannan ya kai ga mutum za a rufe mar ido a jera masa mutum uku a ce ya zo ya gaisa da su ya gane wane da kadansa ko wayewansa a ciki kuma sai ya gane saboda tsabar wannan lita'arafu din da Allah ya yi Allah ya bambance mu don mu gane junanmu kada mu zamanto muna ainihin wato rigima da ainihin wato juna kuma wannan shine dalilin da yasa Allah ya hana alaka ta saduwa in ba da doka ta aure ba saboda idan aka bar mutane kowa ya ga wacce ya ga dama ya sadu da ita to ya za ka ka gane wani ɗanka ne shi kuma ya za a iya gane wani ne babana na fata an fahimci magana amma ta hanyar a yi aure ta hanyar ne Allah ke bambance kai ma kuma za ka bambance suwa na su ne dangina suwa na kuma ba dangina ba ne yanzu duk wannan ka tayar a nan zai faɗi waye babansa waye baban babansa waye baban baban babansa musamman waɗanda suke mai da hankali game da sanin tsatso da dangi saboda umarni ne na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace ku dinga sada zumuncinku saboda ku dinga sanin waye danginku haka ne alaramma to shari'a ne ka dinga sada zumunci kuma shari'a ne ka san su wane ne yan uwanka a dinga ɗaukar yara ana kai su ƙauye ana nuna musu wannan shine jikan wana kaza da kaza shi kuma wana shi ya haifi baban wana wana shi kuma wana wana shine kanin wana wana nan da ka sani eh to shi wanan nan kuma shine yayan wani wannan shari'a ta yi umarni da haka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da mu dinga irin wannan yana cewa ku dinga sada zumuncin ku ta yadda za ku dinga fahimtar su wane ne danginku da ƴan uwanku da kuma su wane ne tsatsanku dan haka wannan ta sa kowa idan ka miƙar da shi zai faɗi su waye danginsa na ɓangaren kowa su waye danginsa na ɓangaren uba su wane ne ƴan uwansa na jini su wane ne ƴan uwantakar addinin musulunci ta hada su ina fata an fahimci magana saboda me saboda ta'arafu dan a san juna sai Allah ya ce amma duk wannan dangantakar duk wannan gaba ɗaya wannan alakar ku ajiye ta a gefe ba ita ne ne ta dame ni ba Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi wani daraja a guri na a cikin ku shine wanda yafi dan uwansa tsoron Allah dan haka dangantaka da alaka da yan uwantaka da jini ya haɗa. da wane kanina ne da wane wana ne da wane babbana ne da wane kawuna ne da wane babana ne da wanta matata ce da wance kanwata ce duk Allah ba ruwansa da wannan matukar ba a samu tsoron Allah ba inda wannan alaƙar take yin kyau inda wannan alakar take zama a bar yabo shine idan tsoron Allah ya tsarmu a cikinta ina fata an fahimci magana idan biyayya ta tsarmu a cikinta in da'a ga Allah ta shiga ciki to sai abin ya ƙara ƙawa ya ƙara kyau ya ƙara dacewa kuma ya ƙara burgewa amma daga lokacin da maganar Allah ta fita a cikin alaƙar juna to daga lokacin kuma wannan alaƙa ta zama alaƙar banza a nan ne za ka ji Allah yana cewa yau mai firrul mar'u min akhihi Allah maɗaukacin sarki yace yawma yafirrul mar'u min akhihi ba kana cewa wani dan uwanka bane ko wanka bane to wallahi in ba abin nan ya zama wanka ne wa na Allah wa na annabi ma'ana wa da yake da alaka da Allah da annabi ba to zaka guje shi shi ma kuma zai guje ka wa ummihi ba kana cewa wanta mamarka bane wallahi in ba mama ce ta Allah kai ma da ne na Allah ma'ana ɗan kirki mutumin kirki ita ma uwar kirki ba wallahi gobe kiyama gudun juna za ku yi wa abihi ba kana cewa babanka bane ba wallahi in ba baba ne da ya tsora ƴaƴansa akan tarbiyya ba ba ba ne da ya dora ƴaƴansa akan tsarin addini ba ba ba ba ne wanda yake karantar da ƴaƴansa gaskiya da amana da riko da gaskiya ba wallahi ranar tashin kiyama za ku zo kuna gudun juna da kai dan da kai uba. yawma yasirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi ba kana cewa sahibarka ba matarka to wallahi zaka guje ta in dai ba ku gina alakar ku akan Allah ba wa banihi haka ƴaƴanka likulli mri'in minhum yawma idhin sha'anin yughnihi Allah yake kowanne mutum a wannan rana sha'anin gaban shi ya ishe shi ina fata an fahimta saboda me saboda ba alaka ce aka yi ta Allah ba dan haka babu wanda zai saurari dan uwan shi ran da an karabe takardu duk halittu za su sadu gun hukunci har da shaidu ga ƙibu zuwa atidu da ba su saɓan ubangiji ba Mana ranar da aka raba takardun aiki kowa ya kama nasa kowa ya damƙi nasa duk halittu za su sadu gaba ɗaya halitta za su haɗu a wurin da na da da na yanzu da yayu da ƙanne da baffanu da kawunai da iyaye da 'ya'ya da mata da mazajensu kowa sai yanzu. duk halittu za su sadu gun hukunci a gurin da za a yi wa kowa hukunci har da shaidu har da raƙibu da atidu su ne shaidu a nan guri ina fata an fahimci magana har da shaidu ga raƙibu zuwa atidu ga raƙibu ga atidu da ba su yi sabon ubangiji ba tun tunda su mala'iku ne la asuna Allah ma ya wa na ma yi umaruna to na tanadi kai wannan da haka Allah madaukakin sarki yace inna akramakum indallah wanda ya fi ku daraja da karanci da mutunci da kima da martaba da matsayi a gurin Allah a shi shine wanda yafi ku tsoron Allah wanda yafi ku taka tsantsan da dokokin Allah wanda idan Allah yace ayi yana gaba gaba wajen yi in Allah yace a bari yana gaba gaba wajen bari in Allah yace zo da gudu zai taho in Allah ya ce tafi da gudu zai tafi in Allah ya ce a kwanta sai ya kwanta a tashi sai ya tashi a zauna sai ya zauna a yi magana sai ya magana kar ka faɗa sai ya shiru wanda yake da wannan siffar Allah ya ce ne nawa sauran wallahi ba nawa bane jama'a kuna fahimtar magana da kyau inna Allah alimun khabir lalle Allah madaukakin sarki masani ne kuma shine mai da labarin ayyukan mutane Allah ka bamu labari wanda za mu ji dadi a ranar tashin alkiyama shine wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum da kuma sassaɓawar harsunanku da launukan jikinku Allah ya ce inna fi zalika laayatin wallahi a cikin sassaɓawar harsunanku a cikin sassaɓawar launukanku a cikin halittar sammai da ƙasai akwai ayoyi lil'alimina amma ga masana Allah wanda suka san Allah sani na hakika a wata ƙira'a lil'alamina akwai ayoyi ga talikai ga bayi waɗanda suke bayin Allah to lalle akwai aya game da wannan akan al'amarinsu kuma suna gane haka game da Allah subhanahu wa ta'ala a wani guri alarin ma Allah ya ce huwa allazi yatawaffakum bil layli Allah ce wa min ayatihi daga cikin ayoyinsa manamukum bil laili baccinku da daddare dan Allah idan ka kwanta bacci ya kake fahimtar kanka yanzu idan an ce ma fito da bacci a jikinka da Allah sai ina zaka fito da shi in an ce maka nuna mana bacci ya zaka ka nuna shi in aka ce bacci gangan jiki ne kamar dabba ko kaza da Allah wani bayani zaka yi in an ce yaushe yake zuwa ya ɗauke ka akwai wanda zai iya gane lokacin da bacci karfe kaza da minti kaza da sakon kaza daidai bacci zo ya ɗauke shi ba za ka taɓa ganewa ba to idan kana bacci me kasan yake faruwa ba abin da ka sani sai ka farka ne sai ka gane me yake faruwa yasa idan mutum yana da bacci mai nauyi ana iya ma ɗauke shi daga inda yake a mai da shi wani guri bai san hanya haka ba ina fata an fahimci magana saboda bacci sai a yi nauyi alaran ba sai a ɗauke shi daga wani guri a kai shi wani guri bai san an yi ba sai a farka sai gan shi a wani guri to bacci aya ne jama'a sannan ka lura ko marar lafiya yana so ya samu bacci shi ma ya fi buƙatar bacci saboda baccin alama ce da take nuna akwai sauki a jikin wannan rashin lafiyar tasa amma in ba sauki ko kuma abin yana da tsanani to baccin ma ba zai zo ba haka ne ko ba haka ba to ashe bacci ba karamar aya ba sannan suka ce daga cikin sirrin bacci shine yana saita al'amura duk wanda ya ɗebo hayaniya da gajiya da surutai da abubuwa za ka ce bari in je ne ɗan yi facci ko zan samu hutu haka ne ko ba haka ba kana kwantawa in ka farka sai ka je ka uwa jakin sayarwar anguwar ka dawo gar duk wata gajiya da duk wani rudani ya fita a cikin kwakwalwarka ka dawo cikin hayyacinka bacci yana daga cikin abin da yake saita al'amura bacci yana daga cikin abin da ke dawo da hankalin mutum yana rage ciwo idan akwai ciwo yana rage raɗaɗi da zafi yana cire damuwa yana yanke nazarruka da tunanuka munana waɗanda suke zake wa ɗan adam su hana shi yasa ni'ima ce a ce kana iya yin bacci azaba ce a ce baka da ainihin wato bacci ja'alna nawmakum Allah ya ce mun sanya muku baccin ku subatan hutu a gare ku na fata an fahimci magana hutu ne bacci Allah ya ce mun sanya ku ya zama hutu yadda za ku sake ku sakata ku wala bacci yana daga ciki shine yake cewa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah manamukum bil laili ku da kuke da daddare wannan hari haka in kun bukaci yin bacci ma da rana kuka iya yin bacci ina fata an fahimta wabtigha'ukum min fadlihi kai yana daga cikin ma ayar Allah shine neman falalar Allah da kuke fita ku yi yanzu dan Allah ka duba dandazon jama'an nan alaramma amma kowa yana da hanyar neman sa kuma in ya fita sai Allah ya bashi ko ba haka bane jama'a kowa yana da sana'arsa ko yana da aikinsa ko yana da wani abu da in ya fita dai ya juya zai samu yanzu daga wayewar gari zuwa yanzu Allah ne kadai ya san adadin mutanen da suka samu arziki haka ne ko ba haka ba wani da za an tura mar zakka muna tafsirin nan shi yana nan yana duba alaƙinsa saboda ta sauka na fata an fahimta wani ɗazu an biya shi kuɗin kayan da ya sayar wani ɗazu an turo masa da ‘yar kyauta da alhajuwa ne saba bayi bin ramadana aka ne ko ba haka ba wani ɗazun nan aka kira shi aka sayi ana buƙatar kaya kaza zai kai kuma zai samu riba har ma ya lissafa abin da zai samu to kowa da hanyarsa shi yasa Allah ya ce daga cikin ayoyin wabtigha'ukum min fadlihi neman falalar Allah da kuke yi yana daga cikin ayoyin Allah domin Allah ya baza ku a doron ƙasa yace ku je ku nema kuma in kun nema zai ba ku shi yasa yace fa idza qudiyatis salatu ayar juma'a Allah ya ce idan an idar da sallah fa idza qudiyatis salatu in an idar da sallar juma'a fantashiru fil ardi ku watsu a bayan kasa yasa in gari ya waye sai kaga wani yayi kudu da gudu wani yayi arewa da gudu shi ma yayin da wani zai tafi kudu ne ma ya fito daga ina arewa wani kuma daga arewan ya fito zai tafi ina kudu ne ma yayin da wani ya fito daga gabar da gudu zai yi yamma wani kuma daga yamman ya fito da gudu zai yi gaba yayin da wani yayyo ƙasa daga sama wani kuma daga ƙasan ya ina ya sama kowa da inda Allah ya tsaga masa da yadda zai je ya nema kuma Allah ya yanka masa rabansa zai samu wallahi ina fata an fahimta da aka yi sai fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi ku watsu a bayan ƙasa wabtagu min fadlillah ku nemi falalar Allah zkurullaha katiran kuma ambata Allah da yawa da Allah kum tuflihuna tabbas za ku samu rabo ina fata an fahimta hmm. wallazi Allah shine wanda ja'ala lakumul arba ya sanya muku ƙasa zalulan horarriya Allah ya hore mana ƙasa kowa ya tafi inda ya ga dama ya je nema kai dai ka je ka nema halal kai dai ka je ka nema abin da Allah ya yarda ka nema karka tutuwa da karka zaluntuwa da karka yi zamba cikin aminci ka yi gaskiya in lissafi ne ka yi lissafin gaskiya in ciniki ne ka yi ciniki na gaskiya annabi ya ce albayyani lakum ikhtiyarani ma lam yatafarraqa masu ciniki guda biyu suna da zabi guda biyu matukar basu rabu ba fa in sadaka wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima in suka yi gaskiya suka bayyana amfanin kayan ko illar kayan Allah zai saka musu albarka a cikin kasuwancinsu wa in katama wa kazaba muhiqat barakatu bai'ihima in suka ɓoye ko suka yi ƙarya akan harkar saye da sayarwarsu Allah zai kwashe albarkar kasuwarsu Allah ka tsare mu daga irin waɗannan munanan ɗabi'u saboda haka Allah madaukakin sarki ce an hore muku ƙasa zalulan horarriya ce ku noma ta ku tona ta ku ɗiba ku kai ku ɗebi yashi ku ɗebi kwankere ku ɗebi komai komai ku yi da ƙasa, an hore muku ita ku tona ta ku yi noman rani ku yi na damuna ko menene ku tafi a ban ƙasar ku je ku yi abu kai je ka jeji ma ka toni gibson ka zo ka sayar ga ma'adanai nan yanzu kata kata a ƙasar nan malam inda shugabanninmu za su yi aiki da irin waɗannan ayoyin Allah ya hore mana ƙasar nan mai amfani da ita yanzu jiya ba mun ji ba na da wa asarul arba sun toni ƙasa malamai suka ce ban da tonanta da suka yi wajen noma da gini sun tono ma'adanai jiya mun faɗa a nan gurin haka ne ko ba haka ba sannan sun tone ta sun yi shuka sun yi noma abu ɗaya idan aka rike a ƙasan nan aka ce za a azurta mutanen ƙasar nan da shi na rantsi da Allah shekara goma ta yi yawa kowa sai ya yi kuɗi kowa me ne kuɗi kan me arziki ba shi ne baka da yunwa baka da abin nan rashin lafiya akwai magani akwai asibiti akwai abinci ko akwai titi mai kyau riga za ka saka daidai gwargwado kana da kamar kala hamsin akalla a lalace ko haka bane yi a lalace a gaskiyar magana ya kamata talaka yana da karba kala hamsin mana a lalace inda gaskiya ake yi eh yi talaka ba kwarai da gaske ai mai kuɗi kan kala ɗari biyu ɗari uku da hamsin amma talaka dai akalla ya zama yana da kala hamsin mai kyau takalma kabar kala tamanin hula kabar kala ɗari da ashirin <laughs> eh? <laughs> Allah ran ba ya ce wa kwaɗawa zai yi yafi wannan talaka kenan ya kamata wallahi jama'a idan ana amfani da arzikin kasar nan mun fi karfin wannan wa abinda na ambata wallahi to amma ina da beraye da gafiyoyi duk sun bi sun rike komai sun hana kowa sakar to famshu fi manakibiha Allah ya ce ku tafi a cikin gaffanta wa kulu min rizqihi ku ci daga cikin arzikin Allah wa ilaihi nushur amma ku sani daga karshe zan tara kuma zan tambaye ku akan waɗannan ni'imomin da nemu muku kuma haka ne? E to kuma karkashin take ka je kai ta ci kai ta sha kuma ka manta da ibada da kaɗai ta Allah cikin bauta Allah ya ce za haɗu da ku ina fata an gane to shine wannan dan haka yace wa min ayatihi manamukum bil layli wabtiga'ukum min fadlihi ya kuma neman ku game da falalarsa sai ce inna fi zalika la ayatin liqaumin yasma'una lalle wannan abun akwai ayoyi a cikin sa amma ga wanda suke jin magana ai in aka yi magana kowa yana ji ko to amma me Allah yake nufi qaumin yasma'una ga masu ji baka ga uba idan ɗansa yana da matsala sai ce wana baka ji ko ba haka bane ramma? lokacin da yake faɗa mar wana baka ji yana jin furucin da yake faɗa mar ko baya ji me yake nufi to da baya ji shine baya ɗaukar magana ko baya aiki da ita to anan ma shine inna fi zalika la ayatin qaumin yasma'un akwai ayoyi game da waɗannan maganganu in ji Allah amma ga wanda suke ji ji irin na fahimta ji irin na imani ji irin na aiki da abin da Allah yake a aiki da shi in jikinka kunne ne kuma Allah zai faɗa ba ka yi aiki ba don Allah mai amfanin jinka babu in jikinka kunne ne babanka ko mamarka ko al'umma za ta faɗa ma abin da ya dace ka yi ka yi don Allah mai amfanin jin da ka yi babu ashe ji ɗin ana nufin ji wanda yake mai amfani shi yasa yake walaƙar zara'ana li jahannama ce wa laqad zara'ana li jahannama kafiran min al wal jinni mun dasa wa jahannama mun tsubbugar wa jahannama mun samar wa muta jahannama kafiran min al-insi wal jinni da yawa daga cikin mutane da aljanu mun kera su mun ba su tuwo sun ci sun yi bulbul amma rabon wutar jahannama ne inda Allah Allah ka sa ba ma ciki Allah sa dukkan al'ummar da take masallacin nan ba ta ciki duk musulmin kirki Allah ya sa baya cikin waɗannan mutanen Allah ya ce lahun qulubun su waɗannan mutanen da muka yi wa jahannama bayin su mun yi wa jahannama bayan waɗannan mutane sun girma sun yi kiba ana jira kiyama ta tashi ne ta cinye su Allah ya ce suna da zukata amma la yafqahuna biha ba sa fahimtar abin da ake faɗa musu da wannan zukata walahun maza a'yunun suna da ainihin wato idanu amma la yubsiruna biha ba sa kallo da idanu ba sa kallon abin da Allah ya ce a kalla ya yarda a kalla walahum azanun suna da kunnuwa la yasma'una biha ba sa jin abinda da Allah ya ce a ji ai ba wai ba sa ji bane an yi magana in aka yi magana suna ji da dau amma in Allah ya ce ayi ne ba za su yi ba sai Allah ya ce ba sa ji Allah ya ce ula'ika kal an'ami waɗannan idan kana neman wanda suke kama da dabbobi in ka same su to magana ka kare kai balhum adallu sun fi tinkiyar gidansu ma bata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kwatanta irin waɗannan mutanen da ba su jin magana da dabbobi kai daga ƙarshe Allah ya ce wallahi tinkiyar gidansu ma ta fi musu amfani domin idan kiyama ta tashi tinkiya za a ce kunu turaba ku zama turbaya duk tafi ba azaba a kanta, babu hisabi babu ikabi. amma shi ya kangare wa Allah ya kangare wa tafarkin Allah wuta Allah bai saka shi kaga kenan tinkiya ma ta fi shi amfani balhum abal me yasa Allah ya faɗa haka sai ce ulaika humul ghafiluna in kana neman rafkanannu gafalallu waɗanda ba su san me suka zo yi duniya ba ba su san menene za a yi a lahira ba to in ka samu waɗannan ka gama Allah ka sa ba ma cikin irin waɗannan mutanen to ne yake cewa a inna fi zalika lalle a cikin haka la ayatin akwai ayoyi li qaumin yasma'una ga masu ji yasa a wata aya da Allah ramma ya jawo da Allah yake cewa huwa allazi yatawaffakum bil layli Allah shi yake ainihin wato daukar wato rayukan ku da daddare wa ya'lamu ma darahatum bin nahari kuma ya san me kuke gudanarwa da rana Allah sai ya ɗauki ranku da daddare sai kuma daren idan ya ƙare rana ta fito asuba ta yi sai busa muku ran bacci sai ku tashi daga bacci ku yi sallar asuba ku fara gudanar da ainihin wato a harkokinku shi yasa a wani wani mawaƙi ke cewa tabaraka man tawaffakum bilailin wa ya'lamu ma jarahatum bin nahari tabaraka man tawaffakum bilailin albarka ta tabbata ga wanda yake kashe ku da daddare shine mutuwar bacci na fata an fahimta wa ya'lamu ma jarahatun bin nahari kuma ya san me kuke gudanarwa da ainihin wato rana na na. ya isa haka alarma Allah ya ce Allahu ya tawaffal fusa hina mautiha Allah shi ke ɗaukar rayuka lokacin da suka zo mutuwa wallafi lam tamut wanda kuma ba ɗaukar ranta za a yi gaba ɗaya ba fi manamiha a cikin baccinta ake zara ran bacci sai mutum ya ainihin wato abu ne yasa malamai suka ce akwai almautatul kubra akwai almautatul sugura almautatul kubra ita ce mutuwa babba wanda daga nan sai an tafi lahira Allah ka kai mu a sa'a almautatu sugura kuma ita ce mutuwar bacci domin ita ma Allah ya kira ta mutuwa na fata an fahimci magana da haka wallafi lam tamut fi manamiha sai ce fa yumsiku allati qada alaiha almaut wacce aka kaddara mata mutuwa babba sai Allah ya rike ta a bacci sai ta gagara tashi sai kaga mutum an kwanta da shi alaran ma lafiya amma sai a zo sai an balla dakin kafin a fito da shi shine wallafi lam tamut fi manamiha na fata an fahimta fa yumsiku allati qada alaiha al-maut kenan an kaddara mata mutuwa shi kenan sai ta zarce ta tan ina fata an fahimta Allah ka kai mu a sa'a Allah ka sa abin da zamu yi na karfe abin alheri ne wanda zaka dauki ranmu akan sa ya Allah fa yumsiku allati qada alaiha al-maut sai ce wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma ita kuma ɗayar idan an ɗauke ta a bacci sai a sake sakinta a turo ta jikin gangan jikin ɗan adam ya tahi ya ci gaba da harkokinsa zuwa wani lokaci da Allah ya rubuta kafin ya tafi lahira Allah maɗaukacin sarki ka kai mu a sa'a da haka yi inna fi zalika lalle a cikin haka la ayatin akwai ayoyi li qaumin yasma'una ga wanda suke jin magana irin ji na Allah to Allah rama sai Allah ya ce Sai kulka musu a in ja'ala Allahu lakum al-laila sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya ka tambaye su idan Allah ya sanya muku dare sarmadan har abadan abidina ila yawmil qiyama har kiyama ta tashi a ce a cikin duhun dare ake Allah ya ce man ilahun ghayru Allah a bi dhiya waye ne kuke da koma bayan Allah wanda zai zo muku da haske muna da hi. ba mu da shi wallahi abinda wannan magana take nufi in Allah ya ga dama yanzu in dare ya sai sai kari gari karka waye kuma wallahi ba zai waye ba la ilaha illallah kuma wallahi rayuwar ba za ta yi daɗi ba ba za ta yi daɗi ba to Allah ya ce in na ga dama sai in ce wa dare ka tsaya titir har kiyama ta tashi kar gari ya waye man ilahun llahi atikum bi ziya waye kuke da hikoma bayan Allah wanda zai zo muku da haske sai ce ne afala tasma'u ba kwa jin magana ne ba kwa jin abin da muke faɗa ne sai sake cewa kul ka ce musu in afara'aytum me kuke tsammani me kuke gani in ja'ala Allahu lakum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ya'tikum bilaylin taskununa fihi man ilahun ghairu Allah ya'tikum bilaylin taskununa fihi Allah ya ce idan na saka muku dare rana kuma yini ya zama hima babu dare ko kun san yanzu haka akwai wata ƙasa wanda su wata shida dare ake musu wata shida rana za su yi wata shida kawai sai dai ta kirdado yanzu a ramadan ɗin nan sai dai su kirdada su kirga awanni su sha ruwa su kirga awanni su ɗauki suhur saboda Allah ya nuna maka cewa babu abin da bai da iko a kansa to Allah ya ce idan na sanya muku wato rana ta zaman to sarmadan ita ma titir ila yawmul qiyamati har zuwa ranar tashin kiyama dare bai zo ba man ilahun ghairullahi atikum bilaili taskununa fi wane ne kuke da hin bayan Allah wanda zai zo muku dare da dare wanda za ku samu nutsuwa a cikin sa kaga ce dare daga cikin amfaninsa yana saka wa dan adam nutsuwa sai ce me afala tubsiruna Allah ya ce ba kwa gani ne a can yace afala tasma'una ba kwa ji ne a nan kuma yace afala tubsiruna ba kwa gani ne me yasa ba kwa gani idan mun nuna muku me yasa ba kwa ji idan mun faɗa muku na fata an fahimci magana wa min rahmatihi yana daga cikin rahamar Allah an ja'ala lakumul laila wan nahara da ya sanya muku dare da yini litaskunu fi wa litabtahu min fadlihi kuma dan ku nemi falala Allah a cikin yini din wala allakum tashkuruna kuma dan ku gode wa Allah subhanahu wataala ina fata an gane to sai ce mai alaran mu je aya ta gaba quwwata illa billah Allah subhanahu wata'ala ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah dai kauniya har ilau yurikumul barqa Allah yana nuna muku walqiya walqiya da kake gani ayar Allah ce mara idan sai walai ta dauke din nan sai ka rasa wai daga ina ma wannan abin yake ne wace haska wannan abun kuma menene hikimar da ke cikin wannan haskawa to Allah ya ce ina haska muku walƙiya ne khaufan wanda wasu idan sun ga walƙiya sai su tsorata wa tsama'an wasu kuma in sun ga walƙiya sai su yi kwaɗayin samun rahamar Allah shi ne imamu katada ya ce khaufan lil musafiri matafiyi idan ya ga walƙiya sai hankalinsa ya tashi saboda tunanin ruwa zai mar duka ko ko ba haka bane kana kan hanya kana tafiya in kaga walƙiya sai ka ji gaban ka na faduwa to fa yau ruwa zai daka mu to shine ma'anan khawfan wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah yurikumul barqa yana nuna muku walƙiya khawfan dan ku firgita ku razana cewa kada fa ruwa ya daka ku wasu malamai suka ce a'a khawfan din nan kuna jin tsoron kada ruwa ya sako ya wuce karfin ku ina fata an fahimci magana sai ya wuce karfinku kuma ya zama muku tsunami Allah ya sauwake ya zama bala'i da masifa da tashin hankali ga hidin ruwa ne za a saukar amma kuma kuna tsoron kan ruwan ya zama abin damuwa abin tashin hankali shi yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama idan ya ga iska ta taso ana walƙiya kamar yadda al-imamu ainihin wato ibnu hajar al-asqalani ya kawo a cikin bulugul maram a cikin babin da ke magana akan sallar roƙon ruwa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma ma rihu qat'un iska bata taba tasowa ba illa dassa nabi sallallahu alaihi wa sallama rukubataihi alal ardi Hace sai annabi ya gurfanar da guyoyinsa a doran kasa yana cewa Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha azaban Allah ka sanya wannan iska da walƙiya ta zamanto rahama da tausayi da jin kai gare mu kar ka sanya ta ta zamanto azaba da tashin hankali da masifa a gare mu na fata an fahimta me ke nuna mana wannan kenan ashe Allah ya ga dama wannan walƙiya da wannan iska zai iya mai da ita azaba da masifa kamar yadda ya yi wa wasu daga cikin kafirai da suka ga iskar da masifar da tashin hankalin da ainihin wato walƙiyar he suka ɗauka ruwa za a yi musu Allah ya ce falon mara auhu aridan mustaqbila awdiyatihim ko lokacin da suka ganshi ya bujiro ya fuskanci garuruwansu da kwarurukansu qalu ne suka ce haza aridun mumtiruna wannan wani bujire ne wani girgije ne wani gajimare ne wani hadari ne wata walƙiya ce da za ta ba mu ruwa Allah ya ce bal huwa masta'ajaltum bihi a'a abinda kuke gaggautowa kanku ne na azaba rihun fiha azabun alim iska ce wata akwai azaba bai radadi a cikin ta Allah ka tsare mu daga irin wannan azaba to shi ne anan ma yake cewa a wa min ayatihi yurikumul barqa daga cikin ayoyin Allah yana nuna muku walqiya khawfan saboda ku tsorata wa tama'an kuma ku kwadayin rahmar Allah ta ruwan sama wa yunazzilu minas sama'i ma'an kuma Allah yana saukar da ruwa daga sama fa yuhyi bihi al-ardha ba'da mautiha sai ya ainihin wato rayar da wannan kasa bayan ta mutu sai Allah ya inna fi zalika la ayatin liqaumin ya'qiluna akwai ayoyi game da irin waɗannan maganganu amma ga masu hankali ka duba yadda Allah ke bambanta magana wani guri ya ce lil alimina wani guri ya ce liqaumin yasma'una wani guri kuma ya ce liqaumin ya'qiluna duka idan ka je ka samu manya-manyan malamai za su fitar ma da fikihun da ke cikin tantanzawar da Allah yake yi game da duk wata aya idan ya sauke ta sai sai aya ce ga masu hankali aya ce ga masu jin magana aya ce ga masu ilimi aya ce ga masu kaza aya ce ga masu kaza aya ce ga masu kaza na fata an fahimta to shine yake cewa inna fi zalika lalle a cikin haka la ayatin akwai ayoyi liqaumin ya'qiluna ga wanda suke da hankali sai saki to min ayatihi yana daga cikin ayoyinsa an taƙuma kuma samau wal ardu bi amrihi tsayuwar sama da ƙasa da umarnin Allah sama da ƙasa da umarnin Allah domin idan da Allah ya ga dama wannan saman ba za ta tsaya ba wallahi na fata an fahimci magana inda Allah ya ga dama wannan ƙasan ba za ta tsaya ba kuma abin da zai baka mamaki idan ƙasa ka ce ai ta tafi tun daga nan har ƙasa to ita kuma sama wata gwafa ne ta tare ta ka gaya min ina ka ga wata gwafa ko wani tsarnu ko wata fila ko wani ginshiki da aka tada hi daga nan ƙasa ya tafi sama ya to kare sama akwai sa yake Allahu allazi rafa'a as-samawati Allahu na'am Allahu Allah shine wanda rafa samawati ya tsaga sama kuna ganin ta bi ghairi amadi ba tare da jinshiki ko tila ba tarauna ha kuma gashi kuna ganin ta a tsaye ina fata an fahimta wasu malamai sun yi fassara guda biyu sun ce ana nufin bi ghairi amadin ha ai la tarawna al ba kwa ganin ginshikan amma akwai su wasu kuma suka ce a'a yadda aka faɗa a fassara ta a haka Allah ya ɗaga saman nan tana tsaye kuma babu ginshiki da ya tare ta daga ƙasa kuma Allah bai ba ta ramar ta rubzo ba kuma ba za ta rubzo ba ina fata an fahimci magana shahid kawai za mu ɗauka a cikin ayar suku sama a an taƙa a alal arzi illa bi izini. Allah shi ya riƙe sama ba za ta faɗo a ƙasa ba in ba da izininsa ba na fata an fahimci magana don haka duk yadda za a yi ba yadda za a yi saman nan ta rikito in ba Allah ne ya ce ta rikito ba amma fa duk ranar da Allah ya ce ta rikito to shi kenan kuma magana ta kare za ta rubzo akan mutane kenan kuma kiyama ta tashi shikenan babu sauran wani abu kuma da ya saura Allah ta sauwaki to yana yake cewa min ayatihi an ta kuma samau wal ardu bi amrihi thumma idza watan minal min Sa'an nan kuma idan Allah ya kira ku wani kira daga cikin ƙasa idza antum takhrujuna za ku ganku kuna furgutowa wallahi ma'ana daga Allah ya ce gaba ɗaya kowa ya fito shikenan kawai sai kowa ya fito kawai daga cikin gabas shine yace yauma yasma'una da'iya la iwada lahu ko yattabi'una da'iya tabakum Allah Allah ya ce yau mai a wannan rana ne yattabi'una da'iya za su bi mai kira shine mala'ikan da zai ce jama'a duk ku taho a tafsirin tashin alkiyama la'i wajalahu babu wanda ya isa ya kauce wa kiran da mala'ika zai a tafsirin tashin alkiyama dan haka na cikin kaburbura haka zaka ga suna fitowa mala kowa idan ya fito kuma kawai in ya ga inda mutane suke baya tambayar ina za a je kawai shi ma zai ruga da gudun ne ya bi su wa khasha'atil aswat yace sautuka gaba ɗaya za su rankwafa kowa zaka ji shiru duk hayaniyar da ake na gudu filin tashin alkiyama ba wanda yake iya magana wallahi shine wa khashi'atil aswat sautuka gaba daya za su karye za su wato ainihin wato yi shiru ba wanda zai iya magana Allah ya ce fala tasma'u baka jin komai illa hamsa hamsa din nan malamin suka yi mata fassara biyu wasu suka ce hamsa sai dai rada sai aka arar manikan ana ta gudu ina za a je ne kan sai wallahi ma ban sani ba sai dai rada na fata an fahimta wasu kuma suka ce fala tasma'u illa hamsa ba ka jin komai sai karar ta kalman mutane rap rap rap rap ana ta tafiya filin tashin alkiyama mala ba wanda zai yi magana wallahi duk surutun ka ranar isu za ka yi wallahi ka wani an zauna a guri shi kare he ishi mutane da bala'i a yi shiru a yi shiru a yi shiru ba zai shiru ba a shirin ta da hito wallahi ranar ba wanda zai magana da jama'a fala tasma'u illa hamsa ka jin komai sai karar takalman mutane ko kuma baka jin komai sai raɗa saboda ba wanda ya sai daga sauti a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ka kai mu asa'a yau mai da ukun. Allah ya ce ranar da za mu kwalla muku kura fa bi bihamdihi kuma za ku amsa wa Allah tare da gode masa na fata an fahimci magana idan Allah ya kwala wa mutane kira cewa a tafi tashin kiyama kowa sai ya amsa wa Allah wallahi Allah ya shirye da mu Allah rama an nuna mana lokaci tun dazu da haka za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi da ni da ku Allah shi ya sai mana Allah madaukakin sarki sa albarka da alkhairi a rayuwarmu akwai masu gudunmawa za mu karanto sai a ɗanyi haƙuri sannan sai mai addu'a insha Allah akwai wani bawan Allah akwai wani bawan Allah ya turo da naira dubu ɗaya da ɗari biyar akwai wani bawan Allah kuma ya turo da naira dubu ɗaya akwai wani bawan Allah yawanci za ka ga wanda ake cewa bawan Allah shine yawanci aladdin baya nuna suna shi ma ya turo da dubu ɗaya Muhammad Usman naira ɗari biyar Hamza Jibrin ya turo da naira dubu biyu Abdullahi Aliyu naira dubu ɗaya Musa Muhammad ya turo da ɗari biyar Hassan Musa naira dubu biyu, Usman Hamza naira dubu uku, Habiba Suleiman naira dubu ɗaya, Nura Muhammad naira ɗari biyar, a Sa'adatu Y ko? Sa'adatu wai ta tura naira dubu ɗaya, Maryam Isa naira dubu ɗaya, Firdausu Kabiru naira dubu biyu, Hafsat Halilu ta tura naira dubu ɗaya, Dauda Musa ya tura naira dubu uku, a Nasrin Communication naira dubu ɗaya, Hawwa Aliyu ta tura naira ɗari biyar, sa sakura abubakar ta tura naira dubu abin naira ɗari biyar zainab baban gida naira dubu uku aishatu matawalli ta tura naira dubu ɗaya khadija muhammad naira ɗari biyar khadija adamu naira ɗari biyu nura haruna naira ɗari biyu da hamsin haruna sale naira ɗari biyar muhammad aminu kuma naira dubu biyu a menene shazali abdullahi ko naira dubu biyu suleiman dauda naira ɗari biyu wani babu suna shi ma wani bawan Allah kenan naira dubu ɗaya Abdul Mumin Halilu naira dubu ɗaya Abdul Wahab Abubakar naira dubu biyu Sani wani menene Manniru ko naira ɗari uku Sa'idu Murtala naira ɗari biyar a Zakari Haladu naira ɗari biyar Ahmad Sani naira ɗari biyar Saminu Zuma naira ɗari biyar Okasha Adamu naira ɗari biyu Umar Muhammad naira ɗari biyar Adamu Abubakar naira dubu biyu abinda muka samu a yau kuɗin da muka samu na gudunmawa ta bayan Allah naira dubu arba'in da ɗaya da naira ɗari biyar da hamsin Allah ya saka muku da alkhairi ga baki ɗaya abinda muka sahi da hijiya naira dubu ɗari hudu da sittin da ɗari takwas da sittin da tara abinda muka samu yau in an hada da abinda aka samu yau naira dubu ɗari biyar da biyu da ɗari hudu da goma sha biyar muna addu'a wanda suka bada gudunmawa Allah kai musu gudunmawar rahama da aljannar ka wanda suke da shi ba su bayar ba Allah ya shirye su hmm, Allah ya shirye su wanda ko ba su da shi suna so su bayar eh, tara a ayyunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan ko Allah yajidu ma yunfiquna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 وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا أصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحج ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya Allah muna tawassuli gare ka da wannan karatu da wannan qur'ani da muke karantawa da wannan azumi da muke yi da waɗannan ibadu da muke yi Allah ka biya wa kowa bukatun sa na alheri ya Allah kowa da damuwarsa Allah ka yaye masa damuwarsa ya Allah kowa da sa Allah ka biya masa bukatarsa ya Allah kowa da matsalarsa Allah ka yaye masa matsalarsa ya Allah ya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu Allah ka karba mana ibadun mu Allah ka karba mana sujjadar mu ka karba mana kira'ar mu ka karba mana sallar mu ka karba mana azumin mu ka karba mana sauran ibadojinmu ya Allah Allah ka jikan iyayenmu ka gafarta musu ka hada mu da su a jannatul firdausi Allah ka shiri iyayenmu ka dora su akan daidai ya Allah kai musu albarka ya Allah Allah ka shiri matanmu ka dora su akan daidai ya Allah kai musu albarka ya Allah Allah abinda muke nema a gurinka na alkhairi Allah ka hada mu da shi wanda muke neman ka na sharri Allah ka tsare mu Allah ka dukan wanda ya gina mana wannan masallaci ka hada mu da shi a rahamarka ya Allah ka hada mu da shi a aljannarka ya Allah ka hada mu da shi da fuskar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya Allah Allah ka sa lafiya mu gama lafiya wanda duk suke taimaka wannan da'awa da wannan gudunmawa da wannan karatu da wannan tafsiri Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya su da aljanna Allah ka tara mu a cikin lada masu sauraro da suke da bukatu ya Allah ka biya kowa sa na alkhairi yan midiya Allah ka biya musu sa na alkhairi yan hizba Allah ka biya musu sa na alkhairi yan agaji Allah ka taimake su ka biya musu bukatun su na alkhairi yan kwamitin mu Allah ka faka musu da alkhairi ka biya musu bukatun su na alkhairi alaran ma Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka yi masa albarka duniya da lahira abin da yake nema a gurin Allah Allah ka bashi wanda yake neman tsari Allah ka tsare shi Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaikum wa rahmatullahi